a nan ƙasar sa wanga kwamiti na hilaye eh, yana tayar da ayyuka daban-daban na farko akwai faɗakarwa da muke yi zuwa ga mazamna karkara eh, bisa rigakahi eh, da hanyoyin da ya kamata a bi na sulhu idan rigakahi ya samu musamman abin da ya shafi arzikin karkara muna tahi kuma da dawa ma wannan kwamitin hilaye na da'irori da aka kafa kenan kuma cikin ayyukan namu muna kirkira kundaye zuwa neman tallahi ga masu hannu da shuni kuma cikin aikin da muke tayya muna dawa ma masarautun galgajiya ko gidan shari'a na juju idan wata shari'a ta samu da ta shahi arzikin karkara musamman shari'a ce ta fannin gonaki abin da shayi ko taɓuka ne ko makiyaya ko burtala ya eh, muna kawo dahawa idan a yi gaggauta ya eh, samun sulhu a bisa wannan abu in kuma wani rikici ya samu eh, ana aika mu da mu mu yi kisashin yadda ya kamata a yi sulhu bisa irin wannan abubuwa eh bisa abin da ya shahi rikita musamman na fannin arzikin karkara sai mu ce a nan ya eh, gundumar tasawa da sauki inda dai ya kamari akasari shi dai ne a cikin gundumar madarunwa gidan rumji da wajen da kwaro a nan tasawa dai sai mu ce mutane eh, sun dan gane idan rikita ya samu ta wannan bangare suna hamzartawa su zo ga hukuma e kuma a gauce ana samun e masalaha bisa ga wannan e kuma da yake tabarkala shugaban kwamitin hilayen na tasa gaba ɗaya wanda ake cewa prefe dukka masu garira ko hardawa da ke da kwai a cikin wannan department ɗin nasu kowanne yana rike da lambal shugaban gidan jandarmu yana da rike da lambar gidan shari'a yana rike da lambar sarkin shi yana rike da lambar prefect shi da an samu matsala kirista irin wannan abu to suna hamzarta su sanar ga magabata domin a yi rigakahi na kakkau eh muna faɗakar da mutane a kiyaye cin birtali a kiyaye cin makiyaya a kiyaye noma wurin tabki kenan kuma wannan kumjoyi da ake kakkafawa na gari suna kawo tallahi da dahawa su ma domin a kiyaye bisa wannan tsari